بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سيدة رسمنا عقيدة درس اللي قبات منقنا الشافي نسال نسل سند أكو عندما لا يكي بياني أكل نوعك إبادة وانت زامتاشي أكل نتفص شيني الضبح wato nau'in ibada na takwas azzabtu shafi na 63 malam yace azzabtu izhaqur ruhu hayawani al-ma'kul wato abin da ake nufi da azzabhu yanka shine fitar da ran dabbar da ake cin namanta dabba wacce ake cin namanta a da ranta toron a kafanta yake ko a kunnanta ko a kafafunta ko a jikinta ko a ina yake akwai yadda ake a cire ran to a fitar da wannan ran daga jikin wannan dabbar shi ake cewa azabku izhaqu ruhul hayawanil ma'kul wato shine fidda ran dabbar da ake cin namanta bi idaqati jami ala wajhin makhsus wa yaqa'u ala wujuhin malam yace ta hanyar zubar da jini an gane ko da yanayi keɓantacce wanda yake yana iya faruwa a fiddaran wannan dabba ta hanyoyi mabambanta wannan shi ake nufi da azabtu ya ce wajen maksus ne saboda akwai yanayi da dole sai ta haka an gane kuma sannan yakan iya faruwa ta hanyoyi da yawa wal'allar abin da aka yi amfani da shi wajen cire al'awwal na farko shine an yaqa ibadatan zai iya yiwuwa ya zama manufar yin wannan yanka da fiddaran wannan dabba ya zama ya faru ne don ibada an zubar da jinin ne da me don ibada bi an da bihi ta'ziman mazbuhi lahu ya zama wanda ya yanka wannan dabba ya yanka ta ne da nufin girmama wanda ya yi yankan da shi misali wani sai yanka dan dodo ya girmama dodon sai ya zubar da jini da shi wani saboda wani mai gidansa wani saboda wani dalilin na daban duk abin da aka zubar da jinin dan shi dan girmama shi wata lura lahu da kankan kai gare shi wata tsarrubu ilaihi da kuma samun kusantan shi wannan abin da aka yanka dan shi an gane ko malam ya ce to irin wannan yanka fa hadha la kulu illa lillahi ta'ala irin wannan manufar da sunan ibada dan a kusanci wanda aka yankan dan shi a girmama shi a kankan da kai gare shi to baya inganta ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala baya inganta ga kowa sai ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala an gane ko halal wajihin ladi shara'ahu Allah ta'ala kuma shi ma yankan dole za a yi shi ne bisa yanayi da Allah ya shar'anta cewa a yanka don wannan yanayi da wannan tsari ba za ki zo ki don kanki ba yadda kike so a don Allah kika yi to Allah yana da yadda yake a yanka. wa fil hadisi sahih ya zo cikin ingantaccen hadisi wanda asalin hadisin yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa La'anallahu Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma duk mutumin da yayyanka ga wani Allah mana yayyanka ba don Allah ba dan dodo ko dan tsafi ko dan wani kulumboti in ba dan Allah aka yankan ba to duk wanda ya wannan yankan to Allah ya tsine masa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa za ki ga hadarin yanka ba dan Allah ba je wajen mai suna boka ko mai suna mala ya ce a yanka wata dabba da siffa iri kaza a lokaci kaza a zub da jinin a wuri kaza gashin a wuri kaza to wallahi an fada cikin shirka domin an fada cikin tsinuwar Allah kuma wannan abin za ku ga ilimi ya yadu ana karantarwa ko ina da hadarinsa amma duk da haka har yanzu akwai masu yin irin akwai wanda suke yanka ba dan Allah ba jiya jiya wani dan uwa yake gaya min cewa ya fito sallan asuba a kofar gidansa ya saba bisa al'ada da ya fito ko da wuta shi dai sai ya kunna fitilar wayar shi ya ga inda zai sa kafa ina zai cire ya ce yana haska kawai sai ya ga kofar gidansa jikin gate an zuba gashin rago da kaho da wasu abubuwa tsubbutsai dai haka an baje masa kofar gida kuma dama yana da waɗanda yake zargi da takun saƙa da su akan wannan ya ce kafin wannan matarsa ta tsinci tsokan nama toto a wurin wanke wanke ba gidansa ba na gidansa ba kuma ba so kun ga har yanzu a shi akwai irin waɗannan abubuwa kuma wannan abin ba fa ya faru bane a unguwar romi na fahimta ba ta ya faru ba ko a talabishin ko a ɗarkaniya a ya faru ne ba a cikin anguwannin da babu mai amsa suna galibi cikin mutum 199.9 Muhammad Ahmad Khadija Maimuna Hafsa suke amsa wa wannan gurbin wallahi suke wannan Tukun ga haɗarin da muke ciki to saboda haka duk mutumin da ya yi yanka ba don Allah ba Allah ya tsine masa inji manzon Allah malam ya ce wa sarfu dhabh li ghairillah shirkun akbar wato yin yanka ba don Allah ba ka yi shi don wani Allah to babbar shirka ce wadalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka faɗin Allah madaukakin sarki qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu ya fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda zo a cikin suratul a'raf sura mai lamba shida, aya ta 162 ubangiji ala ce ka gaya musu lallai sallata da yanke yanken da nake lafazin nusuk shine yanka ko dai yanka na suna ko na layya ko na hadaya ko na fidiya ana fahimta duk wani nau'in yanka da mutum zai ya zubar da jini sai ko na walima ne haka kawai abin farin ciki ya same ki sai ka gabar ki yanka dan ki murna shi gode ma Allah wannan ya halatta magidanci ne ya gabar ya yanka dabba ya wala iyalansa da nama duka wannan ya halatta in yanka za a yi to shi ne nusuk duk wani nau'in yanka sai ce wa hayaya da rayuwa ta gaba ɗayanta a cokan a sana'a ta ta gittanci a sana'a ta ta rini a sana'a ta ta dukanci jima an fahimta da duk wani irin sana'a da zan yi kasuwa nake zuwa an bude shago a'a nakan je ne in yi wani su ko menene da rayuwar gaba daya a auratayya an fahimta a saki ne a ainihin wato mutuwa ne ko zana'ida ko ta'aziyya ko mai ba mahayaya wa mamati da ma rasuwa ta gaba ɗaya lillahi rabbil alamin na Allah ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a tare da shi ma'anar wannan ayan ne malamai suka ce yana nufin ba za ki komai a rayuwarki ba sai yadda Allah ya ce a yi an fahimta ba za ki komai ba sai yadda Allah ya ce yadda kuma yake so to hakan ne za ki yi ya zamanto cewa kin yi daidai da abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukata a gare ki na biyu daga cikin waje ana nufin wujuh da ake yin yanka ko sai ce asani an yaqa ikraman lizai ya zama an yi yankan ne don girmama baƙo. ni ne na zo gidanki matsayina na baƙo? shi kenan sai kika kamo kaji ko tolotolo ko tseren masar ko zomo ko ba ka ne ko kina da wani ɗan taure haka ko ɗan akuya ko bunsuru ko rago ko sa duk ba sunansu abin yanka ba sai kika kamo sai kika yanka dan ni bako da nazo gidanki kun ga wannan ikramal a aka aka zubar da jinin kamar yadda annabi Ibrahim ya tarbu bakinsa ya zo musu da ɗan maraƙi a gashe waje abin ijlin hanif haka Allah ya fara a soyi a gashe kawai sai dai a sa ga a yanka kawai a ci masha Allah sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna yin wannan a zamanin shi sukan yi walima haka kawai su gaici manzon Allah ya zo ci abinci maza na yi mata suna yi daga cikin sahabbai su dafa abinci su kawo gidan manzon Allah ko su gayyaci manzon Allah ya zo dan ya ci wannan walima duk ana yi duk ba wanda baya faruwa ai hayyu bani salama annabi mace ce ta yi abincin walima ta gayyace shi ya tafi ya ci suna sallan azahar aka yi wahayin juya alƙibla ta koma kaba ne wannan ƙibla da ke gani a madina ana fahimta to ba ba ba ne amma a hammu shaida yanzu da ya kamata mu kula ne yanzu wannan yankan da aka zub da jinin dabbar nan sababinta shine ikraman da zai ko ba aka bane kawai girmama baki ne sa aka yi bakin nan mutum ɗaya ne ko mutane da yawa ne ko ko a maza ne ko mata ne ko sun zo don wata magana ce daban ko ma me suka yi dai baki sunansu kuma an yi yanka dan a zubar da mene a jini sahabbai ma suna yi kamar yadda na faɗa muku sun yi wa manzon Allah suna yi wa kansu junansu duk suna yin wannan wata rana Umar ya zo wucewa zai tafi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan yayi ba ranar juma'a Umar ya sa fararen kaya an fahimta yayi rawaninsa na liman ya kama hanya zai wuce ya ji masallaci sai ya wuce ta gaban gidan Abdullahi dan Abbas kafin ya isa masallaci a saman gidan Abdullahi dan Abbas irin bene ne yana da gidan sama ne duplex irin na wannan lokacin sauraka shi kuma a daidai lokacin yayi baki an yi musu yanka na dabbobi an yanka kaji ana wanke wannan kajin ruwan da ake wanke naman kaji da jini kawai dab da Umar zai wuce kawai sai a jikin Umar ayan liman za shi masallaci an samu matsala ni yanzu dalilin da ya sa na kawo muku wannan kisa kawai sahabbai suna yanka danwa dan baki in na so kuma sai in tsaya a nan ba sai na cigaba da kissa ba amma bari mu dan karasa ko da a gurguje ne ba ta da tsawaye da wannan abin ya faru kayan liman ya lalace ya kunga yanzu dole a biya canza kaya ka limami dole ya juya ya koma gida ya je canzo kaya sai ya ba da umarnin cewa a cire wannan indararar ya yi sai bada ko bai sai bada ba ya sa aka cire shi ne khalifa shi ne amirin nominin aka cire yin dararo aka sar wani aka isa masallaci aka yi sallar juma'a aka gama liman ya gama hudu hudubarsa kawai umar yana zaune sai abdullahi kan abbas sun da kanshi wanda aka cire mai dararin gida an gane wannan ko? abdullahi ɗan abbas al’abbas abbas so in ce ko yau al'abbas, ibn ibnu abdul muttalib ya lallabo gudun umar ya ce masa wannan indararan fa kasa aka cire annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa shi ya sa wannan indararan eh? akwai matsala annabi ya sa indararo da kan shi ne cire ai ba magana umar ya tashi a cikin sauri ya ce maza maza a ɗauko indararan na amai da shi ya ce ba ma za a maida ba ni zan duka sai ka taka jikina ka taka ni ka je ka maida wannan indararan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi a wurinsa akwai darussa da yawa rayuwar sahabbai yadda ba su tsallake maganar annabi annabi yayi abu da kansa shi ya cire sannan kuma ku kalli yadda shi ba fada ya ba ma yace wannan fa abu da ka cire fa annabi ne fa yasa ka zani shi kuma ya ga wani abu ne na kuskure wani ma zai zo a ƙara bata shi to kuma ana iya cewa to ai ga wata maslaha ne yasa haka din ko ba haka bane amma dai dan girmama wannan bai da na faɗa muku mahallin shahid dai suna yin yanka saboda me saboda baki ko ba haka bane ki girmama bakonki kamar yadda Hausa suka ce bakonka annabinka ko da ruwa ne ki bashi yawa an baki da daman yanka masa kaji ko kifi ne ki yanka masa ko gesha ne <laughs> Allah ya samu dace saboda haka wannan shine nau'in sababi na biyu da zai iya sawa a yanka don girmama baƙo. sai malam ya ce ana girmama bako da naman wannan dabba ya ce awul walima ko kuma don walimatul urs walima ta angwanci wani ne ya aure ko wata ce ce aure sai aka yanka saboda wannan dalili wani hawi zalika da makamantan wannan kamar haihuwa da muke maka faɗa malam ya ce fa haza mashru'un irin wannan dalili a yanka dan shi ya halatta a shar'ance kama fi sahihi kama yadda ya zo cikin ingantattun hadisai ya zo cikin bukhari da muslim hadisi anas salama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu duk mutumin da ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya girmama bakonsa wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da maganar da Abdullahi da Annabi sallallahu alaihi ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa lokacin da ya aure ya ce masa aulim walau bi shatin ka yi walima ko da da tinkiya ne ashe wannan ya nuna idan abin murna ya faru ba sai wai saboda hadaya ko fidiya ko wani abu na daban da aka saba ana iya yin walima a yanka saboda shi kuma ya ce ka yi walima ko da da tinkiya ne kamar yadda yazo cikin hadisin bukhari wal ikramu yakunu bil lahmi la bil dhabhi karrama baqan abin da ya kamata ku lura karrama bakon da aka yi yankan da shi ana karrama shi da naman dabban ne ba wai da yankan da aka ce ai nama yanka dabba kawai saboda ba wani ya zo ba ba shine abin da ake bukata ba an yankan ne dan a karrama shi da naman dabbar da aka yanka ina fata kuna fahimta ta hanyar kawo masa shi a soye a gashe a farfesance an fahimta ba haka bane ai maraka haka annabi yace maraka annabi yace idan tabaqta maraqatan fa aktir ma'aha wa ati jiranak saboda ka lafazin farfesu ya zo a hadisi a jarante idan kika dafa farfesu eh abin da yake da romo a cikin sa annabi ya ce ki ƙara ruwa ki ba makota su ma su dan mai da miyau ko saboda haka ina ce farfesu ai hausa ce muna da wani suna ne da hausa wanda wannan ko romo ake cewa ruwan shine romo amma shi abincin kuma da naman tunda shi naman shine za a karrama bakon da shi ai shine farfesun shi kuma ruwan sunan shi romo hausawa kun gane bambanci yanzu naman da ke ciki shine farfesu shi kuma ruwan da ake sha sunan shi romo shi sufin shine romo shi kuma wancan sunan shi me to kun gane kula ya samu dace don na ga alaman sai aka kuya muku Hausa na uku daga cikin wajen da zai sa a yanka an waje ala wajhi tamattu'i ibin akli ya zama an yi yankan ne kawai dan mutum ya ji daɗi ya more ya ga firijin gidan shi ta yi ƙasa babu nama kawai gari babu nama sai kawai zai siyo dabba kawai ya kara ta yanka a cika ta a cikin firiza ko haka bane sai dai abu da kawai a ɗauko an fahimta eh, a bil akali dan a cine awal tijari bihi ko ma kila yana so ya kasuwanci da shi ne yanzu ba ana samun mahauta ba suna yanka dabbobi yanzu kika je zango ko kwata za ki ga ana yanka shanu ana yanka raƙuma ana yanka dabbobi a tumaki da awaki duka ko ba haka bane wani zai yanka guda kaza Sana'a ta ce shi sana'a fawa yake saboda haka yana tudawa ne wannan suka ya halatta mutum ya yanka dan wannan wani hawi zalika da makamantan wannan fa hada mubah wannan ya halatta nau'in ibada na tara shine annazar alwashi wan nazaru abin da ake nufi da shi shine huwa ijabul mukallafi ala nafsihi ma laysa wajiban alaihi shar'an wato baligi ya wajabta wa kansa abin da bai zama dole akan shi ba wannan abin ba dole bane akan ki amma ke sai kika farlanta ma kanki abin da kanki kin fahimta amma fa ya zama wajibi a kanki dan kanki da ya zama a shar'ance ne fa dan shari'a ce ta bai zama dole ba amma ke sai kika mai da shi dole a irin dama da kike da ita to shikenan ya zama dole a shar'ance tunda kin daura wa kai ta'azima lil lahu dan girmama abin da kika yi ma wannan alwashin da shi kin yi alwashi dan wa dan Allah to ki kika alwashin da girman Allah ba dan girman wannan abin ba da kika alwashin a Allah da kika yi dan shi kika ce zaki azumi dan shi ko zaki sadaka dan shi ko zaki je umara dan shi ko zaki dawafi dan shi ko zaki yafe ma wanda ke bin sa bashi dan Allah kike wannan alwashin da kika yi don girman Allah ne to shi yasa aka ya zama wajibi ki Wannan nadru ibadatun shi alwashi fa ibada ne la yazuzu sarfu hali ghairillahi ta'ala baya halatta a sarrafa ta ga wani Allah madaukakin sarki wa qad madaha Allah ta'ala al-mufina bin nadri Allah ya yabi ma waɗanda suke cika alƙawari dan sun yi alwashi suna cikawa Allah ya ce yufuna bin nadri su mummunai suna cika alwashi idan sun ɗauka. wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma suna jin tsoron wani yini wanda sharrin wannan yaran ranar ranar wato sharri ne mai girman gaske mustaqir ma'ana yana da yawa yana da tsawo Allah kaɗai san ƙarshen shi Allah ya tsare mu malam ya ce wa ho ismani shi nazar din nan ya kashi biyu wato alwashi wanda ake cewa ba kance da Hausa ko yace nazar da'a akwai ba kance na da'a ga Allah yajibul wafa'u bihi wannan ya zama dole ki cika shi idan kin yi alƙawari kamar yaya ya ce ka an yanzu ba in sha Allahu maridahu an ya suma yauman kamar misali mutum ya yi alwashi ya yi bakancan cewa mara lafiyan nan nawa in Allah ya warkar da shi zan yi azumi rana ɗaya azumin nan ɗa'a ne ga Allah subhanahu ta'ala kuma yana son shi to kun ga nazar ne akan ɗa'a zaki ko so da ka ki cika wannan wajibi ne ki cika shi aw yusalli kaza raka ko kuma ki ce in wani da ya tafiyan nan ya dawo lafiya lalle zan yi nafila raka'a hamsin to dole sai kin yi misali ai nafilan nan ba da'a bane da'a ne to sai kin yi shi yawa wani hawi zalika da makamantan wannan kamar yadda na baku labarin wanda ya alwashi saboda jakin shi wani ne jakin sa bai da lafiya ya ce to idan Allah ya warkar da jakin sa zai yi azumi guda bakwai kenan Allah kuma ji roƙon bai sai warkar da jakin sa jakin sa ko sai warke kenan sai ya kama azumi ya azumi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai a ran na sai jakin ya mutu bayan da ya warke shi ne shi kuma sai ce la ahtasiban lahu min ramadan ce ban yadda ba idan ramadan ya zo mai nusabin ba yadda za a yi bakwai yanzu a ce kuma a ramadan yanzu in sai na ta sai ya kan shi to kun ga wannan ai yayi alwashi dan jaki ne yi azumi dan jaki duk ba dan Allah ya ba shi sa Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu ala harf ana so ki shiga musulunci gaba ɗaya ne udkhulu fi kafa yawa so da haka abin da ya sarka wannan shi alwashin na azumin ai a'a ne ya kamata ya yi shi amma da ya zamanto sai ya rubuta abin kun gani to wannan nau'in farko kenan daga cikin nau'ukan nazar daga nan kuma akwai nazar ma'asiya sabo na eh, alwashi ko ce amma na sabo wannan bai halatta a yi shi malam ce la juzu lofa bihi wannan baya halatta a cika shi kan nazarin quburi wani mutum ya yi alwashi na kaburbura ya ce sai na je kabarin hubbaran shehu sai na je hubbaran abdullahi gwandu sai na yi kaza zan yi kwana kaza a makabarta zan yi katsirin wa'in abubuwan duka dama haramun ne wal auliya ko kaburburan waliyai ko fi ilmu haram ko mutum ya alwashin zai aikata haramun ce kai je muka gama exam din nan na ci jarabawa sai na sha ko ce sai ya sha giya kwalba goma na yi sabon Allah ne bai halatta yi shi ko ya ci jarabawa ko ya ce in ya samu kaza sai ya yi zina ko ya ce in yi kaza sai ya kashe wani duk irin wayan abubuwan da sabo ne to baya halatta a cika su wannan alwashin na goma wanda za mu tsaya a kansa shi shine al'inaba mayar da al'amari zuwa ga Allah ba ma za mu tsaya a kansa ba za mu karasa shi don ba su da yawa za mu kai hannun sha ɗaya yace mai da al'amari zuwa ga Allah me yake nufi da ina ba yace hiyar ruju'u ila Allah ta'ala bil qiyam bi ta'atihi abinda ake nufi da mai da al'amari ga Allah shine komawa zuwa ga Allah ta hanyar tsayuwa akan da'atsa wajtina bi ma'siyatihi da nisantan sabon Allah wa hiya qaribatun min ma'anar tauba kusan tayi kusa da duk da ma'anar tuba ce mutum yi repenting ai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala wala takunu illa lillah ita ina ba ba a yin ta ga kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala wa dalilin qaha ta'ala dalilin komawa zuwa ga Allah na ina ba shine faɗin Allah ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ubangiji ta'ala yace ku koma ku da al'amarin ku zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ku mika wuya zuwa gare shi fala yajuzu lil muslim an yabta'ida li da Allah baya halatta ga musulmi an ya ta'abbadi da gairin lahi ta'ala akan ya bauta wa wani Allah bil'ina bacewar tauba ta hanyar komawa zuwa ga shi da kuma tuba ba ga Allah ɗin ba na goma sha ɗaya na ƙarshe daga cikin nau'ukan ibada alkushu'u khushuu wal kudu wato tsoron Allah da kankan da kai shi ma nau'in ibada ne yace al-khushu'u huwa adh-dhillu nufi da shi shine kasantuwa wat-taqaminu an gane ko mutum ya kame ya kaskance gaba ɗaya li lahi ga girman Allah ki zama dan kalamin ke ba kowa bace in aka tsaya aka maganan Allah kina maganan Allah to ke ba kowa bace bi haythu yastaslimu li ta yadda zaki miƙa wuya ga hukuncin Allah abinda Allah ya kaddara ya hukunta kawai kin miƙa wuya an ce wannan ɗanki ne ya mutu kawai kin miƙa wuya an ce wannan mijinki ne ya mutu kin miƙa wuya wannan kuɗinki ne aka sace kin miƙa wuya misali duk yadda da abinda Allah ya kaddara alkauni wa shar'i lafazin kauni shine wanda ya tsara duniyar ta kasance a haka kamar yadda na ce Allah ya tsara daga cikin ayatul lail kauniya ke ki zama mace ce ba za ki ce ni wallahi ban yarda da wannan kaddara ba namiji na so a yi ni kuma Allah ya yi ki baka fata ki ce ke ba larabi a kika so a yi ki ko baturiya <laughs> zai yi haka ko ba ta ki haka ba sai ki mika wuya ki yarda Allah ya yi ki bakar fata yar Afirka yar Najeriya ko ba ka bane Allah sarki baki san falalar da Allah ya tare da wa'yan Najeriya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da Allah tsala ala ahli badrin wa qala imalu ma shi'tum fa inni qad kafartu lakum ko Allah ya ana zai ta kila Allah ya duba zukatan wanda suka halarci yakin Badar yace ku aikata abinda da kuka ga dama na gafarta muku baki sani ba in ke mumina ce kila Allah ya ce ce wa ƴan Najeriya dan na gafarta muku ana saboda azzaliman shugabanni ba mamaki jarabawa ce saboda mu irin kalan namu ba irin nasu bane ba irin na wata ƙasa bane dan muguntan namu ta ko ina ne a shugabanni zalunci a sarakuna zalunci a 'yan siyasa zalunci a talakawan ma zalunci a miji mazajen aure azzalumai matan aure azzalumai ƙaya azzalumai makwabta azzalumai ba wani ɓangare guda ɗaya da zaki ce a cikin ƙasar nan da ba a yin zalunci idan kika zama mumina kika zama mai haƙuri da yadda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da bin dokokin Allah sau da ƙafa to Allah sai kalli zuciyarki wannan jarabawa da ya miki na zama yan Najeriya ba ki tashi ranar lahira ya ce duk yan Najeriya su wuce mun a ciki an gafarta musu yar ce mu zo giya wurin Allah wallahi kuwa amma abin ya wuce yadda kuke tunani ya wuce yadda kuke tunani ƙasa kamar ba shi wa gabanni ƙasa kamar ba mutane ba kamar ba ko dabbobi ake ma irin wannan shugabanci wallahi tallahi ya isa haka dabba ba za ka ga ana mata abin da ake wa adam ba ka ji daɗi a ranka sai ka ji tausayin dabba dabba fa annabi ce yanka in za ka yi wa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhabha duk annabi sai da ya fada wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih zabihatahu duk wannan akan wa ake magana akan mutum ne a cikin wani ba amma ba ku kalle yadda ake wa dan adam a kasan nan to asarar ita ce ki zama 'yan najeriya ku zama kin shiga wuta aikin gama asara Allah ya tsare mu amma in kika zama 'yan najeriya ki zama mumina mai haƙuri mai gaskiya da juriya yadda za ki shiga aljanna wallahi kuwa wannan wa ma zalika alallahi bi aziz a je ranar tashin alkiyama sai kira ya zo daga tawarfajiyar tashin alkiyama ya ku taron 'yan alkiyama duk ɗan najeriya ku koma gefe ne inni qad ghafartu lakum shi kenan shi fi sauki a wurin Allah wala shi fi sauki amma bala'i irin wannan bala'i dai haba Allah kyauta to wannan qada na Allah kauni ya tsara haka ayi gabas akwai yamma akwai duwatsu akwai kaza akwai maza akwai mata akwai farare akwai bakaje duk akwai su wannan kauni ne to shar'i fa abinda Allah ya kaddara na shara dole ya ce sai kin yi sallah ya ce sai kin yi azumi aka yi tsara abauta masa ka hada shi da kowa shi waɗannan hukuncin ne kamar yadda muka karanta ɗazu aya wa Allah rabbuka abu ta'budu illa iya ne ka yi wannan dole ne ko ba haka bane yace kar a samu barawo aka zo aka samu barayi ya kunci cewa dama za a samu barawo a samu wanda ba barawo ba to sai amma Allah bai san sata sai sai kika zaba da kanki ki koma ki zama kika sata Allah bai san kafirci amma ya tsara ayatul lail kauni a samu kafiri a samu mumini to ke za ki zaɓa ko kuma sai kika zaɓa kafirci misali to saboda haka duka waɗannan ya zama ɗan adam ne mi wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan malam ya ce wala yahsul li ahadin an yata'abbada li ghayri Allah bil khushu yace baya halatta ga wani mana ya samu ga wani ɗan adam ya zamanto ya bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya bauta ma wani Allah ta hanyar ya kushu'in bautan wannan abin abin bautan wanda ba Allah ba ba a samu wanda. bal yakhlasu ibadatuhu li khushu'ihi lillahi tabaaraka wa ta'ala ana so ne ya kebance bautarsa da khushu'in sa ga Allah shi Allah madaukin sarki yana cewa fastajaba lahu fastajabna lahu Allah ce sai muka amsa masa addu'arsa wa wahabna lahu yahya muka bashi kyautan da an gane ko annabi yahya wa aslahna lahu zawjahu muka kyautata muka inganta masa matarsa ta zama matar kirki ta zama matar kwarai Allah shi ke shirya mata Allah shi ke shirya miji in kina da kangararren miji roki Allah ya shirya miki shi kamar yadda in kana da kangararren mata roki Allah ya shirya maka ita wannan shine kawai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati domin sun kasance annabi zakariya da ainihin iyalansa sun kasance suna rige-rige wajen aikata ayyuka na alkhairi wa yad'unana suna roƙon mu ragaban wa rahaban dan kwadayin abin da ke hannun mu na gidan aljanna da kuma tsoron abin da ke hannun mu na wuta wa kanu lana ne Allah ya ce khashi'ina sun kasance masu khushu'i ne an gane ko wal khushu'u qaribun min ma'anar khudu ma'anan shi khushu'i wato ma'anar sa kusa yake da kankan da illa annal khudu'a yakunu bil badan sai dai kankan da kai shi wannan yana faruwa ne da gangan jiki wa amma al khushu'u amma shi ko khushu'i fa yakunu fil qalbi yana faruwa ne a cikin zuciya wal basar da gannai wa saut da kuma sauti mana zuciyarki ta dasa alkhairi da kuma kimshi alkhairi sannan gannanki ya kalli alkhairi kada ya kalli haramun sa'annan kuma sautinki ma an zaki faɗa ya zamanto alkhairi ne ke fitowa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya datar da mu ya ba mu ladan abinda makaranta karanta daidai